da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa 12 na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi. yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar 0600 00983 506 5486 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana. Zagaye na biyu kenan a shirin shirin da muka saba zo muku da su a kowace rana. To daidar Allah shirin shirin da muke dauke da a cikin su a cikin shirin namu na wannan lokacin. Da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai bayan hakan kuma muna dauke da shirin nan na kokon san. da saba duban ko wasu daga cikin muhimman lamura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Bayan hakan kuma muna dauke da shirin nan namu koyi harshen Farisanci daga nan sai shirin nan na don matasa. bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin nan na mu koma noma shirin da ke bibiyar wasu batutuwa da suka shafi noma a kasashen mu na afirka bayan hakan kuma sai shirin nan na ku masu saurari da kusa bayyana ra'ayinku kan wani batu da muka nemi jin ta bakin ku a kai to waɗannan su ne abubuwan da za mu ke ɗauke da su da fatan za a kasance tare da mu To tare da salama masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. Iran ta yi Allah wadai da sanarwar da kasashen gungun G7 suka fitar kwanan nan wadda ta amince da matakan da Amurka da da Turai suka ɗauka na mayar da takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya a kan ƙasar. wasu kasashen duniya sunan damuwa game da shirin tsarin mulkin bayan yakin gaza da shugaban donald trump na amurka ya gabatar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita da shekara guda wa'adin aikin sa a afirka ta tsakiya yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis Tehran ta yi Allah wadai da sanarwar da kasashen gungun G7 suka fitar kwanan nan wadda ta amince da matakan da Amurka da ƙungiyar tarar turu suka ɗauka na mayar da takunkuman Majalisar Ɗinkin Duniya kan shirin nukiliya na zaman lafiya na Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya bayyana zarge-zargen na da ƙinshinin Iran tare da da a cikin sanarwar ƙarshe ta gungun kasashen da suka hada da faransa amurka kanada japan burtaniya italy da kuma jamus a matsayin marar tushe kana mai cike da ƙarairayi bagai ya yi kirarin cewa yunkurin amurka da tarayyar turai na mayar da takunkumin kai tsaye daidai da yake da amincewa da wani laifi na ƙasa da ƙasa da yake sukar kasashen na gungun G7 kan yin kira ga Iran da ta ci gaba da haɗin gwiwa da hukumar makamashin nukiliya ta duniya iaea mr bagai ya jaddada gazawarsa wajen hana hararen isra'ila da amurka kan cibiyoyin nukiliya na zaman lafiya na iran rasha da china da wasu kasashen larabawa da dama sun nuna damuwa game da tsarin mulkin bayan yaƙi da kuma rashin wani muhimmin matsayi game da hukumar palestino bayan yakin gaza da aka gabatar a daftarin kudiri na shirin zaman lafiya kuma na tsagaita wuta na shugaba donald trump na amurka duk da cewa jami'an diplomasiyar kasashen sun yarda cewa tattaunawa ta kai ga cimma yarjejeniya amma rarrabuwar kawuna tsakanin washington da wasu mambobin kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya bayan fiye da shekaru biyu na kisan ƙare dangi sakataren harkokin wajen amurka marco rubio ya ce ya kamata a amince da ƙudurin nan take yana mai da bukatar gaggauta amincewa da shirin daftarin farko na amurka wanda aka rarraba a makon da ya gabata ya yi kira da a samar da babban mataki da zai baiwa rundunar ƙasa da ƙasa damar aiki a gaza har zuwa shekarar 2027 tare da wata hukumar zaman lafiya wadda har yanzu ba a kafa ta ba kasashen larabawan waɗanda suka nuna sha'awar bayar da gudunmawar sojoji sun ce irin wannan izini wato yana da mahimmanci. Rasha, China da Algeria duk sun yi watsi da daftarin mahimman abubuwan da ke kawo tarnaki ga shirin su ne rashin wata hanya bayyanana ga samar da ƙasar Falastinu da rashin tabbas game da lokacin da sojojin Isra'ila za su janye daga zirin Gaza. Rasha ta gabatar da anata bangare kudurinta kan Gaza tana kalubalantar kokarin amurka na ganin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince da shirin zaman lafiya na shugaba donald trump na amurka kan gaza a cewar kofin daftarin da kamfanin dillancin labaran reuters ya samu kofinta kasashen iran da kuma turkiyya sun jaddada mahimmancin karfafa zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin wannan bayanin ya fito ne bayan tattaunawar wayar tarho da tawakana tsakanin ministan harkokin wajen iran abbas arrakti da takwararsa na turki hakan fidan game da dangantakar da ke a tsakanin kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a yankin da ma duniya a yin tattaunawar ta wayar tarho ministan harkokin wajen iran da ministocin harkokin wajen iran da turkiya sun yi nazari kan dangantakar kasashen biyu kuma sun jaddada mahimmancin karfafawa da bunƙasa dangantaka a duk kamfanoni masu amfani yayin da yake yabawa kokarin rage tashin hankali tsakanin pakistan da afghanistan ministan harkokin wajen iran ya jaddada mahimmancin karfafa shawarwari don kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin kuma ya bayyana aniyar jamhuriyar musulunci ta iran na mayar da tallafi a wannan fanni arakci ya kuma mika ta'aziyya ga turkiya sakamakon rasuwar wasu sojojinta a hatsarin jirgin saman soja da ya faru kwanan nan ministan harkokin wajen turkiya a nasa bangare ya jaddada a yayin tattaunawar ta wayar tarho cewa yana mai dogaro da duk wani yunkuri na samar da zaman lafiya ta kwanciyar hankali a yankin. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tsawaita da shekara guda wa'adin aikin tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar afirka ta tsakiya duk da shakkun da amurka ta yi kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ya tsawaita wa'adin aikin tawagar ta minuska a jamhuriyar afirka ta tsakiya har zuwa ranar sha biyar ga watan nuwamba na shekarar dubu biyu da da ashirin shida mai zuwa duk da haka majalisar ta nuna yiwuwar rage wa'adin saboda shirye-shiryen zaben da ake yi a shekarar mai zuwa wato baɗi kenan a jamhuriyar ta afirka ta tsakiya ya amince da ƙudurin da ƙuri'u sha hudu sai kuma ƙin amincewa daga amurka an samar da tawagar ta miniska ne a watan afrilun shekarar 2014 don ƙoƙarin kawo ƙarshen yakin basasar da ya biyo bayan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar afirka ta tsakiya kan shugaba faransuwa bozize rage kasafin kuɗin amurka ya tilastawa majalisar ɗinkin duniya rage yawan sojinta da aka tura a duk duniya wanda ya sanya kwamitin tsaro ya ɗan rage yawan sojinsa a ɓangaren tawagar ta minuska zuwa 14,000 da shida daga cikin hudu a baya tare da jaddada aniyar sake duba adadin ma'aikatan bayan kammala nasarar aiwatar da zaben da aka tsara yi a shekarar 2025 da kuma 2026 cibiyar da ke kula da noman dabino ta ƙasa a iran ta ce ƙasar ta zama ta farko wajen fitar da dabino a duniya inda take samar da tan miliyan ɗaya da rabi a kowace shekara bayanin ya zayyana ƙasashe goma mafiya samar da dabino a duniya waɗanda su ne masar saudiya iran algeria pakistan iraki sudan haɗaɗɗiyar da larabawa oman da tunisia wanda nuna iran tana a cikin ƙasashe na uku na farko kuma a yadda iran ke fitar da tan 430 na dabino a kowace shekara hakan ya sa ta kasance ta farko wajen fitar da dabino a duniya sai kasar saudiya da tan 390 sai haɗaɗɗiyar dole larabawa da tan dubu uku da talatin fitar da dabino daga iran an kiyasta yana samar mata da kimanin dala miliyan hudu da talatin a nau'in dabino iri-iri har guda bakwai da take da su to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. Tumarila masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne da za mu shiga a taskar mota shirye-shirye na da kullum amma a wani ranar ta Juma'a inda muke dauke da sharhin bayan labarai bayan hakan muna dauke da shirin ko kun san daga nan akwai shirin nan namu koyi harshen farisanci baya ga haka akwai shirin don matasa daga nan sai shirin mu koma noma kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na muryoyin ku masu saurari da hakan ne zan cewa da ku a sha sauraro lafiya. sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan batun kwace birnin alfashir da 'yan tawayen dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi tare da tsoracin zarafin al'umma a jihar sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar soji ta yau da kullum karkashin jagorancin laftanar general abdulfatah al-burhan da dakarun kai daukin gaggawa na kungiyar rapid support forces wacce ta zama kungiyar 'yan tawaye karkashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a da makomarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa abin da ya faru a birnin alfashi yana nuna sake zagayowar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin ɗaukar mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar rundunar soji da kanta yake maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalan gaske ga ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga cikin haɗari mafi daga hankali a rikicin da ke faruwa a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashir babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman faka a wurare mafi aminci da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya roto halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba da ke jihar arewa kyamarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addaba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu hudu da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kurdufan na yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashir da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ɗaruruwan iyalai sun riga sun isa a dabba. bayan sun sami nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin albashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da korar dubban iyalai zuwa yanki mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashir tun daga ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a nasa bangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke ta haddi amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa gaba ɗaya gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a ranar 25 ga watan oktoba ne kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta sanar da kwace garin bara wanda ke da nisan kilomita 35 arewa maso gabashin al ubaid babban birnin jihar arewacin kurdufan wannan ya haifar da cinkoso mai yawa daga birnin wajen rige-rigen tserewa a daidai lokacin da gwamnati da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargin aikata laifukan cin zarafi ga fararen hula kafar ta yi nuni da cewa wakilin dindindin na sudan a geneva ya yi tarurruka da wakilin musamman kan cin zarafin mata ofishin majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kai ocha wakilin tarayyar turai a geneva da ofishin babban kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya unhcr ranar 26 ga watan oktoba ƙungiyar rapid support forces ta kwace birnin alfashir ta kuma kisan gilla ga fararen hula a cewar kungiyoyin cikin gida da na kasa da kasa a daidai lokacin da ake gargaɗin sake raba kasar a ranar 29 ga watan oktoba kwamandan rundunar rapid support forces muhammad hamdan da kalu hamidati ya amince da keta haddi da dakarunsa suka aikata a alfashir yana mai ikirarin cewa an kafa kwamitocin bincike tun daga tsakiyar watan afrilun shekara ta 2023 sudan ta shiga cikin rikici mai tsanani tsakanin sojoji da kungiyar rapid support forces wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da kuma korar kimanin mutane miliyan sha uku daga muhallinsu a halin yanzu kungiyar rapid support forces na iko da dukkanin jihohi biyar na yankin darfur a yamma daga cikin jimilar jihohi goma sha takwas a fadin kasar sojoji suna iko da mafi yawan sauran jihohi goma sha uku a kudu arewa gabas da tsakiya ciki har da babban birnin kasar khartoum ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan Jumada Ula na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru ɗari talatin da shida suka gabata a rana irin ta yau goma sha hudu ga watan Nuwamban shekara ta alif ɗari takwas da tamanin da tara aka haifi Dr. Taha Hussein wani babban malami masanin adabin larabci da tarihi ɗan ƙasar Masar. Dr. Taha Hussein ya rasa idanunsa tun yana karami amma saboda baiwa wadda Allah ya masa ta kaifin basira da fahimta ya ci gaba da karatu har sai da ya samu shahadar digiri na uku a jami'ar Sorbonne ta kasar Faransa da kuma wasu jami'o'i na kasar Masar. Dr. Taha Hussein ya yi aiki da gwamnatin kasar Masar inda ya rike mukamin ministan ilimi da kuma ministan al'adu. A lokacin da ya gina jami'o'in Iskandariya da Asiyon da ke kasar Masar banda hakuma ta Hussein ya rubuta littafi ce wadda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 400 ne suke fama da ita a faɗin duniya domin wayar da kan mutane akan illar wannan cuta da kuma sanin yadda za a kauce mata ko kuma kula da ita a shekara ta 1991 hukumar lafiya ta duniya wato WHO tare da haɗin gwiwa da hukumar yaƙi da cutar shiga ta duniya wato idf suka sanya ranar 14 ga watan nuwamba ta kowace shekara wato ranar haihuwar patrick bantin ta zama ranar yaƙi cutar shiga ta duniya dr bantin ya karbi kyautar nobel sannan kuma ya rasu a shekara ta 1941 yana da shekaru 50 a duniya masu saurare ko kun san cewa shekaru 136 suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan nuwamba na shekara ta 1889 aka haife jawahir la'al nehru firaministan kasar indiya na farko bayan samun yancin kan kasar daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka an haife nehru a garin allahabad na kasar ta indiya sannan kuma ya yi digiri a fannin shari'a nehru yana daga cikin shugabannin kasar indiya waɗanda suka jagoranci kasar domin samun yancin kai daga turawan ingila sanadiyar hakuma ya sha ɗauri a hannun turawa kafin samun yancin kan india nehru ya rike mukamin shugaban majalisar dokokin kasar sannan kuma ya rike mukamin minista harkokin waje sai kuma bayan samun yancin kai a cikin watan agustan shekara ta 1947 nehru ya zama firaministan kasar india na farko sannan ya share shekaru goma sha shida yana rike da wannan mukami masu ware ko san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Allama Said Muhammad Hussein Tabatabai masanin ilimin falsafa kuma malamin tafsirin Qur'ani mai tsarki dan kasar Iran ya rasu yana da shekaru 80 a duniya. An haifi wannan babban malami a birnin Tabriz a arewa maso yammacin Iran a cikin iyalai masana masu ilimi. Allama Tabatabai bayan kammala karatu na firamare ya koma bangaren karatu na ilimin addini inda ya fara da koyon harshen Larabci. sannan kuma ya tsunduma a cikin karatu gadan-gadan bayan shekaru yana ta karatu ya kai ga matsayi na babban malami kuma ya shagaltu matuƙa da koyar da waɗannan fannoni na ilmomin addini na tsawon shekaru wani mashahurin malamin addinin musulunci ƙwararre kuma masanin falsafa wanda ya bada sabuwar rayuwa ga makarantar hausa fagen ilimin falsafa haka ya kasance fitaccen malami a fagen ilimin tafsirin qur'ani mai tsarki da kuma irfani gami da akhlaq ya kuma yi fice matuka a fagen ilimin balaga da adabi hisabi da kuma fikihu ya kai wani matsayi a bangaren tarbiyyar ruhi da gudun duniya da kuma yawan bautar Allah baya ga kuma a bangaren tafsirin Qur'ani mai tsarki shi malami ne wanda ake komawa zuwa gare shi domin sanin ma'anoni na ayoyi ta fuskokin ilimomi daban-daban wanda ya kirkiro sabbin hanyoyi da salo na musamman na ilimi wajen tafsirin Qur'ani mai tsarki za a iya ganin irin wannan salo a cikin tafsirinsa na ayoyin Qur'ani mai tsarki na musamman wanda alama ta bata ba'i ya rubuta inda ya yi amfani da shi wajen bayyana ma'anar ayoyin qur'ani mai tsarki a cikin tafsirin sana almizan baya ga amfani da hanyoyi waɗanda aka ambata dangane da hanyoyin da yake bi wajen fassara ma'anar kalmomi da ayoyi na alkur'ani mai tsarki baga kuma yana amfani da wasu hanyoyi din ta fuskar irfani da falsafa da balaga ya rubuta littafai masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa amma mafi shahara da gaske littafansa dai shine littafinsa na tafsirul mizan wanda ya rubuta shi a cikin mujalladai guda ashirin wanda kuma yana taimakawa matuƙa wajen fahimtar ma'anonin alkur'ani mai tsarki. آموزش zaboni فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mu koyi harshen farisanci dai da Allah a yau ma muna tare da ku a cikin darasi na 140 inda a cikin darasin na yau za a ji cewa muhammad tare da abokansa ɗalibai da suke cikin aji da kuma malaminsu da yake koyar da su a yau sun tattauna dangane da ɗaya daga cikin fitattun masana da ke iran wanda ya taka gagarin rawa a fannoni daban-daban na ilimi wannan malami kuwa ba wani bane illa hoje nasiruddin tusi wanda ya taka rawa a ɓangaren ilimin falsafa da kuma ilimin fiƙihu gami da ilimin lissafi ya kuma kasance fitaccen masanin siyasa an haife shi a garin nishabur da ke cikin kasar iran bayan kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutane da suka koyar da manyan malamai waɗanda ake amfana da iliminsu a jami'o'i da kuma cibiyoyi na ilimi daban-daban da ke cikin iran za a ji da tattauna da kasance a tsakanin ɗalibai da muhammadu da kuma shi kansa malamin nasu to amma kafin nan sai an fara da sauraron dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. فقی masanin fikihu. فقها masana ilimin fikihu. اسلامی نه قرن قرنی سیزدهم نه گوم اکو به عنوان امز این دانشمند مسنی ریاضیدان مسنن علم لسافی ما میشناسیم مو سنی درست daidai shoma miguid ko kuke faɗin filisuf masanin falsafa bozorg babba ostad malami matfan kushewa kazamain garin kazamain Araq. ƙasar Iraki. Ahle. Mutumin. Ahle kojo. Mutumin ina. Gofte and. Sun ce. U bude ast. Shi ya kasance. Tus. Garin tus. Betore musallam. Babu ta baba. خراسان لردن خراسان کارهای مهم مهمان ایکا او انجام داده است شی یا ایوتر مراقه گرن مراقه رصدخانه ورن دوبا توراری او بنا کرد شی یا گنا کتابخانه دکن کراتو او داشت شی یا او داشته است شی یا کسنچه شی یا چهل هزار دبو اربعین کتاب لتاپی آن بوده است شی یا کسنچه حتما تبس شاگرد دالبی بله، زیادی دیوا دانشمندان مسنا آنها بوده اند سو سنکسنچی در دست است اکویش هنو علمی نه علمی اسلامی نه مسلمچی فلسفی نه فلسفه شغل ایکی کارهای علمی ایوکن علمی او انجام میداد شی یا کسنچه ینا ایوتروا وزیر مینیستر هولاکوخان سرکی Nikola خان ga dai yadda tattaunawar ta gudana a cikin harshen farisanci خاج الدین توسی یکی از فقهای اسلامی قرن سیزدهم میلادی است. اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان میشناسیم. درست میگویید. او فیلسوف، ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است. استاد، مدفن خاج نصیر در کازمین عراق است. او اهل کجا بود؟ گفتند او اهل توس بوده است به طور مسلم او اهل خراسان است او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که چهل هزار کتاب در آن بوده است پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است بله دانشمندان بزرگی مثل قطب الدین شیرازی شاگرد نصیر الدین بودند آیا کتابهایی از او در دست است؟ بله، کتابهای علمی، اسلامی و فلسفی زیادی از خاج نصیر در دست است. شغل خاج نصیر دین چه بوده است؟ او کارهای علمی انجام میداد و وزیر حلاکوخان نیز بوده است. To madalla من aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma za mu je ga tattaunawa da ta gudana da malaminsu da kuma wato sauran ɗalibai da suke a cikin wannan aji ga da tattaunawar ta fara a tsakaninsu inda malamin nasu ya fara da cewa. خاج نصیر الدین توسی یکی از فقهای اسلامی قرن سیزدهم میلادی است. خاجه نصیر الدین توسی دین دیگه کم مالمان پیکه هم مسلمان چی؟ اگر نگو مشا اکو اما ما او را به عنوان دانشمند و ریاضیدان میشناسیم. اما مو منسنشی اما از ونی بپا مسینی کما مسنن ilimin lissafi درست میگویید او فیلسوف ریاضیدان و دانشمند بزرگی نیز بوده است ای abin da ka faɗa haka ne shi ya kasance malamin falsafa kuma masanin lissafi kuma babban masani استاد مدفن خاج نصیر در کازمین عراق است او اهل کجا بود؟ ملن کشور خواجه نصیر دین نگرن کازمه نه قصر شی مطمئن اینا گفتن او اهل توس بوده است به طور مسلم او اهل خراسان است سنچه شی مطمئن توس نه بابو تا بابا اکنچه وا شی مطمئن خراسان نه او در شهر مراغه یک رصدخانه بنا کرد و کتابخانه ای داشت که چهل هزار کتاب در آن بوده است. شی یگینا اورن دو توراری دو کوما یا سامانیا اگرن مراقه یا کوما کفا ببان داکین کراتو وندی که دل تپی کمانن دوبو اربعین. پس حتما شاگردان زیادی هم داشته است. کنن یه نده دلبه دمه؟ بله دانشمندان بزرگی مثل قطب الدین شیرازی شاگرد خاج الدین بودند ای من یه manyan سو irin su شیرازی Shirazi شه kasance نصیر الدین. آیا کتاب هایی از او در دست است؟ شن اکوی وسو لتفنسه ینزو اهنو؟ بله کتاب علمی، اسلامی و فلسفی زیادی از خاج نصیر در دست است ای اکوی لطفانسا نه علمی نه مسلنچی da kuma علمی علمین فلسفه da شغل خاج نصیرالدین چه بوده است؟ منن ایکن نصیر او کارهای علمی انجام میداد و وزیر هلاکوخان نیز بوده است شی یای ایکا دداما نه علمی یا کما کسانچه منسا a lokacin sarki خان. To madalla banda aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana ɗaya daga cikin ɗalibai da suke tare da Muhammad a cikin ajin da malamin ke koyar da su ya buƙaci ƙarin haske dangane da wasu daga cikin littafin da shi Nasiruddin ya rubuta waɗanda yanzu haka ake amfani da su a manyan cibiyoyi na ilimi musamman a manyan jami'o'i da ake karatun digirin digirgir a bangarorin falsafa da kuma ilimin fikiho game da wasu daga cikin ilmomi na lissafi idan mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi to amma kafin wani lokacin duka dukkanin waɗanda aka ji muryansu da kuma malama julai da ta shirin a ne abdullahi salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mu na gaba. matasa. Bismillah rahman rahim jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shahi matasa da kuma ƙalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai mai da hankali ne game da matsalar rashin samun aiki yi ga matasa bayan sun kammala karatunsu wannan ko hudu da cewa suna rike da takardun shahadar su ta kammala karatu cewa da digiri sai a kasance da mu cikin shirin wanda ni hassan barka zan gabatar dan adam da kuɗi tsakanin dan adam da kuɗi da tsakanin dan adam gani tsakanin dan adam da duba tsakanin dan adam gani tsakanin Tuma da fatan masu sauraro na biye da mu. Matsalar rashin samun aiki yi ga matasa bayan kammala karatu matsala ce da a yanzu ke zama ruwan dare gama duniya. Sai dai mahi yawa daga ƙasashe masu tasowa sun fi fuskantar wannan matsala. matsalar da kuma matasan ke dangantawa da sakaci na gwamnatocin kasashensu. A game da hakan ne yau shirin na don matasa yayya da zango a tarayyar Najeriya ɗaya daga ƙasashen da matasa ke ƙalubalantar matsalar ta rashin samun aikin yi bayan sun kammala karatu alhali ko suna riƙe da takardun shahadar kammala karatunsu wato digiri malam ahmed abdullahi wani matashi da ya kammala karatunsa na digiri a fannin tsare-tsaren gidaje da birane ya yi sokaci kamar haka kusan tarayya jiha da kuma kananan saboda su ne ba za su yi dama na yanda wanda ya gama karatu zai samu aiki ko da a ce ne zauna yanzu misali mutum ya gama karatu ya je sabis ya shekara ɗaya ya gama sabis ana ba shi allowance kamar a yanzu ana ba da dubu sha tara da takwas allowance to maimakon ana dunkule masa wannan kuɗin in ma ba za su iya kirkecin wani sosin wani kuɗi daga wani waje ba daga wajen su to sai a ce allowance misali a ce a yi sabisin wata shida in ya so allowance sai wanda ya rage na wata shida sai a dunkule a bashi ya dawo gida caballo sun kai nasu amma su da suka ce mun sun kai nasu sun gaya mun cewa director din su ba wai kawai ni yanda dauki kaina na kai ba haka su suka yi ta karkashin kasa ne nasu a gaskiya akwai matsala sai akwai matsala saboda yanzu kusan zan ce ma duk wani matashin da ya san halin da yake ciki ya fi yadda da kan cewa yana rayuwa ne na rashin tabbas saboda zaka wahala kai karatu kowane shawara ce matasan ke da game da wannan batu Malam Ahmad Abdullahi ya kuma kara da cewa. Gaskiya hukumomi ya kamata su sun san abin da ya kamata su. Saboda gaskiya ni ban ya dace wai hukuma ba su san matsalar 'yan ta. a matsayin su na gwamnati ke Wani hanya da yadda za su bi na inganta rayuwar dan kasa talaka su sun san. Su kuma ɗalibai su dage su yi karatu tsakani da Allah kar kai management muna zuwa muna kula da gine-gine haka da sauransu su supervision sai ka ji side labor yana aiki kana masa kallon labor ne bai san komai ba kana ganin sai yana fama da block wallahi sai kure ka sai so ka ga wannan inda ba dan Allah sa ka nutsu a makaranta ka san me kake ba sai ka ji side sai a kunya taka ana makalla injiniya ka zo ana ma kallon wani kai babba ne a wurin da sauransu ginin gaba ɗaya ake a hannun ka yake labor kankani iya kure ka kana ji kana gaskiya kalubale ne sosai masu zaman kansu hukumomi masu zaman kansu da sauransu su dage suna daukan ma'aikata irin mu irin mu yaran talakawa yan kasa kaga ta nan za su rage mana wasu nauyin misali kamar ni ka dauke ni aiki kan na dauki nauyin kaina kenan zan kula da kannena kaga na rage wa babanmu wani nauyi idan suka dinga a ce misali yanzu akwai ma'aikata wanda sun kai retirement age wasu sun yi laifin da ya kamata a kore su da sauransu duk annan abi a sallame su ga irinmu irinmu na fresh graduate muna yawa a gari ba aiki wani yana na takardarsa ne yake da jahilci ya fi shekara talatin din yana aiki kuma an san shi amma an ki a sallame shi ko kuma da suka yi laifi an ki a sallame saboda ana ga su yayan wane ne ko kuma a'a wane ya san da su ko su suka yi hidima aka kafa gwamnatin kaga wannan duk da dace ba irin su irin su duk a sallame su ta ɗebo irin ko mu din aka ɗebo aka ga wani yayi laifi ko wata takardar sa bai cancanta na ɗauke shi ba a sallame shi ba kai ba ni waje shi kenan kowa in ya ga haka wallahi ina mai tabbatar ma kasar nan za ta kyau kuma wani matsalar rashin aikin sai da ya zama tarihi Rashin samun aiki ga matasa musamman ma waɗanda suka kammala karatu kuma suka kwashe shekaru da shekaru suna riƙe da digirin insu lamari ne da ƙungiyoyin farar hula da masu faɗa a ji ke ganin cewa rashin adalci ne ga gwamnatoci kuma haka ne ke haddasa rashin fahimtar juna tsakanin al'ummomi ga dai abun da alhaji aminu garba sidi na kungiyar sasanta al'umma a jihar Bauchi na tarayyar Najeriya ke faɗa. Na farko da yake jawo ka rashin adalci ba gwamnati na biyu aiki yanzu ya zama sai dan wane da wane ko kuma in kana da kuɗi ka saya na uku rashin sa yana haifar da ci baya na tattalin arziki yana kuma ƙara matsaloli na laifuffuka da yawa ga sace-sace na shiga yin damfara akan yi kokari a koyi yadda za a damfari turawa da kuma yan uwan hausawa da musulmai da jama'a gaba ɗaya na duniya saboda haka rashin aikin yakan kawo hasada yakan kawo fushi da ƙiyayya wa mutane kai kana ganin kayan ilimi ga wani ma wanda bai da ilimi yana daurin yindi yau ya ka komai tare kuka yi makaranta ya kafi shi makwakwala amma yau shi gashi nan yana bule ka da kura da ji ko wani abu wanda shi yana ganin ya taimaka ma wata siyasa ne ko kuma ya saru wani ne aka bashi sakamako saboda ka rashin aiki yana iya kawo matasa matsaloli da yawa musamman a ce maka rashin gaskiya da kuma rashin ci gaban tattalin arziki da kuma kirkiro hasada da gaba a cikin al'umma ya kuma kawo rashin imani rashin imani ne za a ce maka gurabun aiki wanda ya kai ga mutane a ba mutane hamsin wanda zai bada aiki na sai ya karɓi dubu ɗari ɗari wanda baya da aiki ya ja tattaro ma yan uwansa an masa ajo an bashi dan ya samu aikin ƙarshe ma in ba ya sa ba a cinye kuɗin a kuma hana shi aiki kaga shi wannan wanda ya ci yadda kungiyoyin ke ganin za a shawo kan wannan matsala ga dai abun da alhaji aminu garba CD ya kara da cewa To masu sauraro a gaba ɗaya nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah ya yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin wakilin mu a Bauchi Mu'az Umar Hardawa da ya tallafa ma shirin da ma Muhammad Aminu Ibrahim Kiyawa wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Je ka nemi doki. Yara. ruwa na ɗiba da yawa har na ije a tanki. Yara. Wanda duk zai yi noma dole ya fara tara taki. Yara. Dan na sani a ranar tafiya san bai yiwo a bafe gora. Ku ƙara ba da yunwa mai ilimi kar mu sa kasala yara. mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi harkar noma da kiwo. To a yau shirin namu zai nufi jihar Katsina ne da ke arewacin Najeriya domin jin ta bakin manoma akan inda aka kwana. dangane da damanar bana da aikin samar da abinci da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. to yanzu yanzu dai manoman damuna a arewacin najeriya sun yi muhimman ayyukan da ake yi a yayin kowane noma na damuna wato mafi yawancin amfanin gona an girbe shi illa iyaka muna son sanin me ya saura kuma ina aka kwana dalilin haka ne ya sa shirin namu ya nufi jihar katsina domin jin ta bakin malam musa ta wanda ba bako bane a cikin wannan shirin namu a tsawon shekaru mun fara da yi masa tambaya a kan ina aka kwana a tafiyar damana bana ga abin da yake cewa assalamu alaikum bata malam damuna sai godiya an yi girbi kamar yadda ya dace ma'ana abin da dai aka shuka a yanayin karkarar da muke ruwa ya daɗe da tsayawa saboda ruwa ya yi kwana talatin bamu da ruwan sama ko kwana ma arba'in da haka duk inda aka ce ma babu ruwa a tsawon wannan kwanakin to ko da gero ne ya hidda kai yake jira ai kaga ya isa a sare shi a hakura da abin da aka samu to alhamdulillahi dama dai shi gero bai cika kaiwa irin wannan lokacin ba an fitar da shi an fitar da masara masu masara masu dawa kuma suna ta kokarin fitar da ita to amma dawa ita ma wadda take ja jaddawa irin wadda ake yi a nan arewacin jihar katsina to ita tuna an fitar da ita an fitar da fara sai ja yanzu ake fitarwa ga wanda su ma ba su da yawa gyada kuwa wanda suka yi gyada ana tafarta to mafi akasari yanzu abinda da ya rage kwance a gona gaskiya shine karan dawan da ba a daure ba wanda suka sare to kuma kusan yanayin wajen da muke ba a cika sa wake ɗan kaka ba ma'ana wanda ke yi lokacin sanyi saboda yanayin makiyaya da ke shigowa don a kiyaye haɗuwa da su da samun akasi to mutanenmu sukan kiyaye da shuka irin wannan wake amma alhamdulillah dai an yi girbi kusan dai yanzu babu abin da ke tsaye sai akalla waɗanda ba su mai da hankalin sare jidda ba saboda in ma baka cire ba akwai tsuntsaye to da labaran da muka ji wannan bayanin mun kuma yi wa abokin hirar tamu wata tambayar akan yadda aikin bana ya kasance ta fuskar aikatau da kuma kashe kudade da manoma suke yi ga abin da yake cewa to lallai ka <laughs> to ba bambanci gaskiya bambancin ma kaɗan shi ne in akwai shi saboda yadda aka yi aiki bara haka bana aka yi aiki yadda aka yi kwadago dan bare maka kai shi bara haka bana aka haka aka noman daga safe zuwa sallah azahar haka aka dauka daga bayan azahar karhe uku zuwa karfe shida ya danganta ga yanayin wuri waɗansu kan fara daga karhe biyu ne su tashi hudu waɗansu daga karhe uku su tashi biyar awa biyu waɗansu yi daga uku zuwa shida awa uku to dabaru da bana a yankin mu dai ba bambanci inda aka samu bambanci shine na masu hudar shanu waɗanda ba su samu aka masu na mota ba amma lallai masu hudar shanu daga farko su sun ɗan kara kuɗi bisa yadda aka yi bara inda a bara a gona amma hudar dubu ashirin misali ko dubu talatin to bana an samu ƙari ana iya samun kaso ƙarin kaso biyu ko uku inda aka yi dubu ashirin kaga ya koma dubu ashirin da biyar ko da bakwai inda aka yi dubu talatin ya koma dubu arba'in haka haka dai da haka za mu ce an samu ƙarin kisan kuɗi kashe kuɗi bisa bara idan muka dai ta fuskar sayan maganin feshi shi ma ya ɗan ƙaru da wani ɗan adadi kaɗan wanda kake sayan lita guda ta feshin maganin ciyawa misali dubu bakwai zuwa goma to za ga ta ƙaru dubu bakwai da ɗari biyar zuwa dubu ko kuma yanayin yadda ka saya za ka ga dai akwai ɗan ƙari da haka za mu ce ta fuskar wannan gaskiya wannan shekara abubuwan sun dan karu haka ma taki wanda bai samu takin gwamnati ba to lallai abin ya karu ga sayan taki da haka za mu ce kashe kisan kuɗi da aka yi bana to ya yi na bara. To kowane irin kalubale ne manoma suka fuskanta a wannan damina? Lallai bana an samu kalubale. An samu kalubale wanda ga rayuwar manomi dai in sabon shiga ne sabon ɗan hannu ina tabbatar ma ba zai ƙara noma ba saboda mi saboda sai da aka bari mutane sun riga sun shiga gona sun zuba kuɗi cikin harkar nomansu sai aka samu wannan ƙalubale ƙalubale shine yadda aka shigo da abinci yadda kana ji kana gani abubuwan aka kare amfanin daraja amfanin gona tun daga ƙasa har sama tun daga ƙaramin abu har babba aka karya shi ta wannan huska kenan ta daya kalubale ne sosai wanda mutum bai dogon tunani ba dogon nazari ba zai iya fahimta haka ba amma har ga Allah wallahi tallahi na sani akwai mutanen da na san zuwa shekara mai zuwa ba za su iya noma ba waɗansu sun ci bacin banki na miliyoyin kudade wani ya ci biyu akwai mutumin ma da na ga yanda ya ci din yanayin wurin da yake ya samu koma baya na shukai akwai waɗanda suka shuka baya ta masara ba su samu ba to cikinsu wallahi ya shuka hekta guda dududu ba za su ta kai abin da ya samu a hektai ta kai darajar buhu uku na nauyi ba ba ta kai darajar buhu uku na nauyi ba kaga cikin tan guda ana buƙatar buhu goma to a hekta guda ana tunanin zaka mutum zai samu tan bakwai buhu saba'in zuwa tamanin saba'in da biyar zuwa tamanin kaga an faɗi to ƙalubalen da aka samu ba ta nan ba ne ba ƙalubalen ne yadda gwamnati ta shigo da amfanin abinci a ƙasa yadda ya kareraya wannan ne ƙalubale na ɗaya ƙalubale na biyu kuma na ga yi ma bayani daga baya cewa wanda bai samu taki dan gwamnati ba ya je kasuwa ya saya to takin bai sauka ba sai ma ya ƙara tsawwalawa farashin shi ya ƙara sama sau ma lokacin da ana ruwa taki na ƙara sama sau da lokacin su masu sai da taki sun san lokacin manomi dole ya nemi taki da zai sa in bai da takin gargajiya to don haka ana ƙarin ruwa irin a ce marka-marka ɗin nan to suna ƙara mu taki da haka manoma sun samu ƙalubale sosai ta fuskar karya kayan abincin da aka yi na noma wanda shi manomi yanzu ya fitar da shi insha Allahu ba zai iya mai da kuɗin da ya kashe ba kamar wanda ya kashe miliyan biyu a kowane na ya kashe miliyan biyar to wanda muka zana muka lissafi da shi mai miliyan biyu din nan zai wuya dududu nan yadda ya asara masarar da ya sa tana ya iya maida ya samu wani abu wanda ya kai darajar dubu ɗari biyar kaga kalubale ne kaga an fari da haka bara ba mu samu wannan ba duk manomi a bara ya sani abin da ya samu matsalar shi shine kalubalen shi wannan cututtukan na gona na tsutsotsin nan farkon damuna da aka samu to kuma sai ruwa da ya yi yawa shine na bara wanda in baka da ƙarfin da za ka iya nomewa to haki zai zake ma gonaka dole kana ji kana gani ka bari. ilawo malam musa ci gaba da yi mana bayani akan wannan kalubalen na damanar bana ma wannan karan kam waɗansu ga kuɗaɗen a hannunsu amma yanzu in ka fitar da abincin da ke gonarka ka tafi da shi kasuwa ka sayar ba zai kai ma farashi inda kake so ba saboda an karya farashi gwamnati ta ba da dama ta ba wasu dama sun shigo da abinci a ƙasa dukka kayan farashin abincin nan da ka sani ya zube babu wani wanda manomi yanzu zai ɗauka ya saida wanda zai iya ciya ya mai da kuɗin shi kowa ne ne shi ba zai iya ba saboda gwamnati ta lalata komai ba a dogon tunani ba kuma gwamnati ba ta taimaka wa mutane ba da za a ce gwamnati ma manomi ya noma ta zo ta saya daraja wajen shi zai ta ƙara ba 'yan ƙasa to kaga da an taimaka amma wallahi sai da aka bari an shiga tsungudugum sai ta hukunta abinci ya zo ƙasa su ko mutane talaka dama babu wanda bai son sauki babu wanda bai son sauki wannan gaskiya ne amma tsarin da gwamnati ta yi gaskiya an cutar akwai cutar zuwa zuwa ga manoma wannan shine gaskiya lamarin to idan zai takaice mana yadda damana ba ta kasance me zai faɗa to alhamdulillahi wai bahaushe na cewa dole mutum ya gode ma Allah ko yana a bakin kura ne amma bahaushe ya ƙara cewa shekara ba ta gadon shekara musamman ga manomi bara kam an samu annoba ta tsutsa da ƙwari wanda tashin farko ma tsutsa ta yi ɓanna wanda suka yi shuka da wuri din nan tashin farko tsutsa ta zo ta cinye masu amfani to sai da suka sake kuma ta ƙara cinyewa ruwan bai dawo ba sai ga ta uku sannan bambanci a bana babu wannan tsutsai ko da yake da farko tsutsar ta so ta samu saboda an yi wajen kwana 21 babu ruwa amma ba a kai irin wancan ba karfin tsutsa da ta fara zuwa ba irin ta ba ce ba to idan ka kwatanta da bannar da kwari suka yi da tsutsa ta yi a bara ka kwatanta da bana za a ga amfanin da aka samu bana ya sha bamban da na bara duk da cewan yanayin da damanai ya zo ba ɗaya ba al'amari na ubangiji ne mun riga mun sani dan damunar bara gaskiya ta yi bana ruwa ruwan da aka yi bara ba a yi su bana ba amma duk da haka na amfanin da aka samu bana daidai gwargwado an same shi ya na bara sai dai kawai ruwan bana ya janye ne da wuri waɗansu kuma ba su samu ba don na yi hira da wasu akwai wani ɗan uwana akwai wani ƙananmu dukkan su na hira da su da guda ya sa masara da waken soya a kusan muka magana da shi na ce mai waye ce sa waken soya a yanayin wajen da yake noma wani iri ne ya ce kasuwa gan shi ya na ce to akwai matsala rika sayan iri wajen sayayyan mutane a san irin da yake yi a wajajen da yake noma to duk da cewa dai waɗansu sun yi asara bisa ruwa da ya janye musamman masu masara da suka yi ta daga baya gaskiya ba ta kai ba amma in ka kwatanta dai da tabara akwai tsutsotsi da suka faru suka cinye amfanin gona ka kwatanta da wannan to na bana kam an samu al'amari na Allah ne musamman musamman gyada musamman wanda ya sa gyada ban lalle ya ga ikon Allah gyada ta yi kyau kuma ta yi kwari wanda duk ya sa gyaɗa kam gyaɗa ta yi kyau ta yi ƙwari eh to wannan za mu iya cewa gyaɗa kam ta fi yawa a kai duk da cewa akwai wanda suka yi koke waken su bai kai ba dawa ma na gaya ma da farko dawa ba ta kai ba amma in ka kwatanta da babu da banna tsutsa din tunda ita ce ke koma bayan abin ga gaskiya za mu ce yabanyan da aka samu bana ta darma ta bara duk da cewa ta banan babu ruwa kaga sai mu ban Allah ikon su dama shi ke da komai to ba sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai kuma a kasance tare da mu a fitowa ta gaba domin jin ɗauke da wani jigon kafin mu mi ban kwana da ko nake gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin koshin lafiya ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku lalle marhaban a cikin shirin. To kamar da muka riga muka labarta muku gwamnatin Birtaniya ta shawarci 'yan kasar ta su kauracewa yin balaguro a wasu sassan Najeriya bayan nuna damuwa kan karuwar harharen ta'addanci da satar mutane. Matakin da ke zuwa 'yan kwanaki kaɗan bayan da shugaba Donald Trump na Amurka ya yi barazanar ɗaukar matakin soji a Najeriya bisa zargin gwamnatin ƙasar da rashin taɓaka komai kan yadda ake kashe kirtoci a ƙasar. Batun da Najeriya ta musanta a wani martani da ta mayar gwamnatin Najeriya ta ce alkaluman da ta tattara sun ana samun nasarar shawo kan matsalar tsaron da ta addabi sassan kasar da sama da kashi 80 cikin 100 to wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu tare da musulunci sunana shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura. Hakikan wanga farar da gwamnatin Ƙasar burtaniya ta yi a kan eh, jama'a ta su guji zubarwa najeriya domin kashi tamanin cikin 100 eh, an samu lokacin an ce ta'addanci ya yawa a cikin kasar najeriya to wannan gaskiya ai biri ne ya kama da mutum su suna so su bi sahun amurka da ta faɗi wannan bayani na wajen trump kenan su ma suna tsakanin da haka ke mu dai addu'a da za mu ci gaba da yi duka dai allah oniji wannan lamari dai Allah wani ya mayar da tunaninsu alkhairi eh, mu kuma Allah ka tsare musulmi da su kuma kafara ka bar su da kafircin ina muku fatan alkhairi radio ta mana musulunci suna na shugaba Iliya Kanti shayi garkin daura Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa Radio Musulunci da ke Iran. Da farko sunana Malam Kabiru da ke mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Mamba na masu kira da sauran radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillah wannan hurci da Burtaniya ta yi to ni a ra'ayina sai in ce Allah sa ba sahun Amurka ne ta bu ba. Kuma ai ba yau ake tashin hankali zamfara katsina kebbi da kudancin najeriya me yasa bata ɗauki wanga mataki ba sai yanzu ai ba yau bane ba yan na yan yau shekara nawa ana boko haram yau shekara nawa ana sace mutane duk me yasa ta yi wannan huruci ba sai yanzu da Amerika ta ce ana kashe kiristoci kenan gamin gwiwa ne za su tun da Amurka ta bi kenan magajiyar ta bi kenan su ta bi to duk abin da za su yi da insha Allah mu dai muna ba 'yan Najeriya shawara su tashi da addu'a don bature ba yahude in ya tashi fitana shi ba ta inda ba yahudo maka yadda Nijar ta shiga halin kwanaki ta ta alkunutu ya kamata kuma ku tashi ku ta alkunutu ga sharrin Yahudawa ga sharrin Turawa ga makircinsu Allah ya tsare ku kuma ya kara tsare kasan mu baki daya na gode mai magana Malam Kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba assalamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci sunana muhammadu dan bari shugaba na fada mazajen daga ya mai nijar eh lalle himci ina lillahi ina ilaihi raji'una yau dama nijar najeriya an gama mu mun ci kanmu da kanmu mun gaggaya ma juna hamurhi iyakokin ƙasashenmu na musulmai yahudawa sun shiga tsakaninmu to ga irin mu shawarar za mu bada sai mu ƙara tashi da addu'o'i mu musulmai ne ba yahude kuma kullum sha Allahun muna cin shi da addu'o'i mu kenan muna kira ga musulmai duka mu tashi da addu'o'i mu yaƙi yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa Allah ya kare yahudawa duk wanda yake so ya cuci musulmi Allah ya karya shi musulmi kuma mai baki biyu shi ma Allah ya maida shi ya koma baki guda sunana Muhammadu Dambare bare shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci Tehran suna na mai magana samu na suke dan mutane matsubar jamhuriyar Nijar dangance da wannan dama da kamar hasan Barka na Birtaniya a bisa a yawan balaguro a wasu sassan Najeriya. To abinda mu muke so dai a nan shawarar zamu ibada guda ce hasan Barka al'ummar Najeriya da al'ummar Nijar Afirka Musulmi baki daya gaba daya aiki ne same mu. Wani aiki ne same mu sakacin da muka yi maimakon mu mai da hankali ga Allah ya ce annabi ya ce muka mai da hankali ga kafirta juna da nuna ma juna kiyaya tsakanin mu musulmi to wannan damar ta ba da dama waɗannan kowane kahuri zai yi ce ga wani abakan Najeriya Nijeriya Nijar uwa ɗaya uba ɗaya da sauran Afirka da sauran musulmi na duniya duka mu bayi ne na Allah kuma duka 'ya'yan annabi Adamu ne abin da nake so a nan gaba ɗaya da kuma za mu yi da addu'a gaba ɗaya kuskure mu riga ma'aikata yanzu muna neman gafara ga Allah ya taimaka mana sani girman zata shi girman kudurar shi Allah shi ge mu lamarin gaba sannan kuma shiga tsakanin mu da waɗannan kafarai sannan kuma ya kawo mu jituwa da haɗin kai amma kuskure babba an tabka madadin mu kuda da abin da Allah ya ce a Qur'ani ko a hadisi sai muka damu da kafarta juna mu shine ba da wannan kowa ta ayi mana wannan zargi ko tuguma saboda Allah sa da mu dace kuma Allah sa mu gane mu gyara wannan shine sako na sabon suke Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran barka ku da wuni barka ku da wannan safiya. Eh suna na Ibrahim Shusha nan da ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar da Hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan yake kana gidan rado Iran mai tara albarka. Na ji maudu'i wanda eh, ainihin Daniya, ta yi bayani da shi dangance da in dai za ta yi goyon baya ne akan kasar Faransa idan kuma ba haka bane ba to Allah dai ya ɗaukaka musulunci kuma Allah ya tsare musulmi Allah ya kare kafirci da masu kafirci mun san wannan kasashen na kasashen eh, turawa mun san ba kaunar musulunci suke ba da haka muke kira ga 'yan ƙasar mu 'yan Najeriya 'yan uwanmu to mu tashi ga duk kuka gaya ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu daga sharrin makiya Allah ya tsare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwan nan tunda duwa da kake ganin ƙaunarta ba kabana ba ce suke yi wallahi irin wadda abdulrahman chani ya sha kwatanta mu 'yan najeriya tun farkon shiga wannan sojojin na amurka da na faransa wallahi da najeriya za ta yi kiyamun laili da su tabbata abin ba haka ne ba to ina muku fatan alkhairi kuna tare da naku ibrahim shushana da ke garin kasagi jamhuriyar nijar jihar maradi hassan barka ina muku fatan alkhairi sai an jima a huta lafiya hazawa salam Assalamu alaikum rediyon jamfurin musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya dan Nijar daga Agunje Kwara State tare Nijeriya shugabana kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Rishin Kwara. To abinda ita Burtaniya take magana 'yan kasar ta su guji balaguro zuwa sassan Nijeriya. Mu wannan to ai da su kansu ma mu ba wai muna son wai su ci gaba da zarga-zarga cikin yankunan mu bane saboda dukkan wata zarga-zarga da suke cikin yankunan mu suna yi muna kulla-kulla ne da wani mirda-mirda kuma gwamnatin Najeriya Najeriya muna yi mata addu'a ta fata na alheri Allah ya kara ba ta nasara akan wanzar da zaman lafiya a duka sassan Najeriya da Afirka ma baki ɗaya da duniya baki ɗaya muke so Allah ya wanzar da zaman lafiya muna yi muku fatan alheri lafiya Hausa Hassan Barka a tashi lafiya sako na gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkan ma'aikatan rediyo na jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Salisu Yahaya dan Niger shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka Lishin Jakwara. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. mai magana Murtala Magini da ke dangon jihar Maradin jamhuriyar Nijar. Lalle wannan gargaɗi da ƙasar Birtaniya ta yi a kan 'yan ƙasar ta fi bar zuwa Najeriya. Munan ba Najeriya ba kuna Nijar ba mu ji daɗin a kasance a ce ba a san wani abu ya latsa wanda ba a san wata ƙasa ta zo Najeriya ba. To ƙalubale ne gare mu wannan shugabanni namu na Afirka Nijar a shirya da na sauransu da baki ɗaya kalibale ne saboda shi dai wannan turawa manufarsu daban taku daban kuna nihin mu zamna lahiya su ba su nihin mu zamna lahiya saboda in zamna lahiya su ba ba a tarki ba za su ci eh, amma yan ta'adda a cikin najeriya amerika duk ta san kosowa ne ta san kosowa ne Sannan ta kashe ta kawo hari suwa ne za ta kawo mu hari idan da ta kawo hari ne na kan mai awa da wabi a ce ma wannan ma tsotsi ne ya girma a yanin wannan ma mimi kawai dan a samu dai a coci musulmin najeriya da nijar baki daya lamuriji ma roƙonka lamuriji ka yi mana maganinsu lamuriji ka shige mana gaba a kan su yahudawa lamuriji ya karya yahudawa da kafirai baki daya masu ƙin masalanci da magana murtala magini da ke da mun jihar maradin jamhuriyar nijar assalamu alaikum a radio jamhuriyar musulunci ta iran to barka da haka barka da wannan lokaci na magana da salisu yahaya da nijar shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka rashin jihar kwara to alkalin da gwamnatin tarayyar Najeriya take magana ta sha kashi 80 cikin 100. To a gaskiya mu dai za mu cewa sai dai in nan gaba za a ga alamomi amma duka al'umma mazauna Najeriya sun san da sanin tabbas akwai kalubale daban-daban musamman ta bangaren tsaro sai dai in nan gaba in za su sha wannan matsalar muna yi musu kuma fata na alheri kuma muna fatan Allah ya kama musu kuma Allah ya sa kasar Najeriya da Afirka ma da duniya baki ɗaya su zama na lafiya Malam Hassan Barka muna yi muku fatan alheri mai magana Salisu haya dan Nijar daga Abuja Kwara State Najeriya shugaba na kungiya ta wasu kira da sauraron rediyo ta Afirka da shi Kwara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu BOH Hausa da Radio yahoo Musulunci na ƙasar Iran. Barkan ku da dare Hassan barka da fata kana shi lafiya. To kamar yadda aka saka mana wannan bayani ana neman ra'ayoyin eh, masu saurare. A gaskiya game da gargaɗi da gwamnatin Birtaniya ta yi ma jama'an ƙasanta na gargaɗin cewa su guji zuwa balaguro sassan Najeriya. inda ake tashin hankali to wannan ba zama ba laifi ba ne don kariyar al'ummar ni a nawa ra'ayi mu dai ha kullum burin mu mu ga Allah ora ta addu'a da Allah ya zama da kasar Najeriya lafiya kuma wannan ya zama izina ga sauran shugabanninmu ya kamata su shirya sun abun duniya su tsaya su yi tsayin daka a yi kokari a tsaya a daina wani nuku a tsaya a sha mana kan matsalar tsaron nan. ya kamata gaskiya su ƙara dage shugabannin mu suke da hannu da shuni game da wannan abu su ƙara jajircewa su tsaya tsayin daka a ceto mana ƙasar daga halin da muke ciki mai magana alhaji usman daga wudaza so ba lokacin gwamnan kaduna najeriya ina ma jama'a wannan kawai fatan alkhairi allah ɗauka haka najeriya kawo mana zaman lafiya shirri masu shirri allah kamar maganin su shiga tsakanin mu duka wani mugu ina ma jama'a wannan gida fata alkhairi Assalamu alaikum dai jamhuriya musulunci ta Iran. Farko dai suna na Usman Minala, shari'i nan ga Musawa jihar da Magaram. cikin jamhuriyar ta Nijar. Yau mu shigo na fili mai tarin albarka tare da wanka maudi da aka dora na batun kasashen Burtaniya ko kasashen yamma da suke kirarin cewar eh, al'umma su su guji shigowa kasar Najeriya ko kuma kasar Najeriya. Za mu cewa ga Umar Aba Isa Diya yayin da yake samuwa kasashen mu na Afirka ya san da cewar kan magiyawa ya cewar eh, su ne Umar Aba Isa sa duba da su suke shigowa daga harkar kasa suna siyan matasanmu ga waɗansu gurɓata garin al'ummarmu domin mu ta ga junanmu su yi ta eh, kwashe kasashen mu suna kai wancan kasashen nasu kuma mata su shugabannin tarayyar najeriya su san da cewa wannan kula alaka da suke ga kasashen turai su san wanda za su kula alaka da ita duba da kasashen turai suna yin siyasa ne domin tattalin arzikin kansu domin hakan za su ja hankalin eh, wayansu kasashe da suke so su sa hannunsu na eh, kasuwanci ga kasar najeriya idan suka ji an ce ba kwanciyar hankali wanda hakan shi je karya tattalin arzikin kasashen mu na afirka domin a koda yaushe su na kasashe suna so a ce kasashen su ne eh, mace baya a bisa bangaren tattalin arziki daga shi nake cewa suna na usman ko ka nan gabasawa jihar da magarin cikin jamhuriyar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen hausa na boh barkamu da warhaka mai magana lawali wanda daga miami a jamhuriyar nijar e dangane da wannan gargaɗi da gwamnatin birtaniya ta yi wa al'ummar kasanta ya nuna cewa dole gwamnatin najeriya ta ta tsaye ganin cewa ta ɗauki matakin da duk ya dace akan barazanar tsaro saboda su sun san duk abin da yake shiga da fice dangane da bangaren tsaro da ita da uwar gidanta amerika saboda haka kada gwamnatin najeriya ta yi sako-sako wajen cewa ta ɗauki matakin da ya dace dangane da tsaro kai ba ma gwamnatin najeriya ba ta gwamnatin mu nijar ya kamata cikin wannan yanayi da ake su su sa ido sosai ta ganin cewa abin bai zo musu ta inda ba sa zata ba a tashi lafiya sashen wasu na boh mai magana na wali yalo da ne ya me a samu to masu sauraro ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka agadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa salam a huta lafiya. thank you Thank you.